daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM normal da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 25 ga watan Satumbar shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato biyar na safe kenan agogon ghana karfe ɗan dare a nan washington dc ga kanin labaran duniya masu buƙatar zuwa amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa shugabar jamus angela merkel ta ci wa'adi na hudu a hasashen da wato sabanin hasashen da aka yi a baya Akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku ne aka kashe a arewacin Mali mai fama da tashe-tashen hankula. To a jihar bannin Najeriya kuwa za ku ji cewa hukumomi sun fara kokawa da yawan masu barace-barace da ke sintiri a titunan birnin Maiduguri. Ba ma so ne mu gansu a kan titi suna rokon nan ba ma so bai kamata ba kuma baya cikin al'adarmu. To sai dai shugabannin masu bara sun ce idan bera na da sata to ai daddawa ma na da wari. baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma muna kuma tafe da shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim Amir zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Masu bukatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma 'yan wasu ƙasashe zuwa amurka wanda aka yi kwaskwarima wanda kuma shugaban amurka donald trump ya sanya mu hannu sabon umarnin wanda zai fara aiki ranar 18 ga watan oktoba ya shafi 'yan ƙasashen chad da iran da libya da koriya ta arewa da somalia da syria da venezuela da kuma yemen jami'an gwamnatin amurka sun ce waɗannan ƙasashen sun ƙi yin musayar bayanai da amurka kan batutuwan da suka shafi ta'addanci da sauran batutuwa sanarwar ta daren jiya lahadi ta zo ne a yayin da wa'adin umarnin da trump ya bayar a baya kan wasu ƙasashen musulmi shida ke ƙarewa kwanaki tasa'in bayan da ya fara aiki umarnin farko ya haramta ma 'yan ƙasashen iran da libya da somalia da sudan da yemen zuwa amurka sai ko idan akwai wata muhimmiyar hulɗa tsakaninsu da wani mutum ko kuma wani abu a nan amurka nan da nan martani ya biyo bayan umarnin na shugaban ƙasa kama daga kan ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam zuwa sauran ƙungiyoyin da ke ayyukan taimaka ma 'yan gudun hijira kuma akasarin martanin na suka ne shugabar jamus angela merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnatin jamus a zaben shugaban ƙasa wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaɓe alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan to amma jam'iyyar ta christian democrat ta samu ƙuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta cilla ta samu ƙuri'u fiye da yadda akasarin masu hasashe suka yi hasashen da ya fi yadda da su waɗanda alƙalman su suka dogara ga bayanan da suka biyo bayan dab da kammala zaben na nuna jam'iyyar su merkel mai mulki ta christian democrat union da mai ɗasawa da ita ta yankin bavarian mai suna christian social union sun samu kimanin kashi 32.5 na ƙuri'un wanda hakan zai sa ta zama shugabar jamus ta farko da ta ci wa'adi na hudu tun bayan yakin duniya na biyu a da masu hasashen sun yi kiyasin cewa gamayyar ta su makel ta jam'iyyun na cdu da csu za ta ci kashi 36 zuwa 39 na ƙuri'un ganin yadda gamayyar ta cdu ta samu ƙasa da yadda aka yi hasashe da kuma yadda jam'iyyar 'yan ra'ayar kau ta samu ƙuri'u fiye da yadda aka yi hasashe za a iya cewa nasarar ta makel tamkar wata zuma ce mai daɗi akalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya uku ne aka kashe a arewacin mali mai fama da tashe-tashen hankula a cewar tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a ƙasar a jiya lahadi tawagar ta minusma ta ce motarta ta hau kan wani bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya tsakanin birnin gawo da ƙauyen anifes harin ya kuma raunata wasu sojojin na kiyaye zaman lafiya su biyar babu wata ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai wannan harin to amma an yi wato harin ya yi kama da irin hare-haren da ƙungiyar alka'ida kan kai a yankin Fada tsakanin ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai a arewacin Mali, wanda matattara ce kuma ta masu rajin jihadi, abu ne da ke yawan aukuwa. An hallaka sojojin tabbatar da zaman lafiya sama da ɗari a Mali, wanda hakan ya sa ya zama wuri mafi haɗari cikin wurare sha shida da sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya ke aiki a faɗin duniyar nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an bindige wani babban jami'in sojin somaliya a birnin mogadishu da yammacin jiya lahadi a cewar mijiyoyin jami'an tsaro ga sashen somaliyanci na muryar amurka wasu 'yan bindiga dauke da 'yan kananan bindigogi nan da ake kira pistol sun harbe janar muhammad sheikh kururu da wani dogari yayin da suke tafiya gida daga masallaci a babban birnin na kasar somaliya a cewar shaidu maharan sun wuce janar kururu da dogarinsa sannan sai suka juya suka harbe su ta baya kamar da mijiyoyi suka roito suka faɗa wa shaidu kenan duka mutanen nan take suka mutu ƙwararru wani babban jami'in sojin somaliya ne a cibiyar bayar da umarnin soja a mogadishu a baya ya zama mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin somaliya nan take dai babu wanda ya dau alhakin aikata wannan kisan amma an yi imanin cewa mayakan alshabab na da hannu a irin waɗannan hare-hare da ake kaiwa kan jami'an gwamnatin somaliya an samu ƙarin sanatocin republican biyu da suka nuna adawarsu jiya lahadi da sabon yunkurin jam'iyyarsu na sauya tsarin inshorar lafiya na ƙasa baki ɗaya a nan amurka wanda tsohon shugaban amurka ɗan jam'iyyar damakarar barack obama ya bullo da shi kuma rashin ƙuri'un waɗannan sanatocin na iya don ƙofar da yunkurin canza inshorar lafiya a wannan satin. sanata susan collins mai wakiltar maine ta gaya ma kafar labarai ta cnn cewa abu mai wahala ne gare ta ta kada ƙuri'ar goyon bayan shirin inshorar lafiya wanda aka fi sani da obamacare to amma kuma ba za ta iya cewa lallai za ta kada ƙuri'ar kawo ƙarshen tsarin ba Collins ta ce tana jira ne wani ofis na majalisar tarayya mai zaman kansa ya nazari kan wannan sabon tsarin ana kyautata zaton yau a litini ofis ɗin zai fitar da sakamakon nazarin nasa kolin ta ce tana so ta ga ko shin sabon rahoton zai tabbatar da damuwa da fargabar da tun dama take da ita kan sabon tsarin ko a'a a halin da ake ciki kuma shi ma wani ɗan jam'iyyar republican senator ted cruz mai wakiltar texas ya ce shi ma baya goyon bayan sabon tsarin saboda baya tsammanin sabon tsarin zai iya rage yawan kasan kuɗin da majinyaci zai biya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc da zamu fara ne daga najeriya inda wani batu da ke ci gaba da cewa hukumomin arewacin ƙasar tuwa ƙwarya shine na yawan barace-barace a yankin a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya jami'an gwamnati sun yi kira ga nakasassu masu barace-barace da su daina wannan al'ada da suka mai da ita tamkar sana'a su kama ayyukan da za su dogara da kansu to sai dai masu baran sun ce rashin kula da ba sa samu daga al'umma ne ya tilasta musu shiga halin da suke ciki kwamishinan ma'aikatar harkokin mata da walwalan matasa honorable fanta baba shehu ne ya wannan kiran lokacin da take rabon wani kayayyakin abinci ga shugabannin waɗannan miskine da ke jihar borno wanda suka da makafi da guragu da kurame da ma dai sauran miskinan da allah ya jarabta da rasa wani bangare na jikinsu honorable fanta baba shehu ta ce wannan kayayyakin abinci da ta raba waɗannan miskinai hukumar tashan jirgin ruwa ne ta kawo masu don taimaka a marayun da ke jihar ganin cewa abincin na da yawan gaske wanda ta ce ko da za a iya kwashe shekaru biyu waɗannan waɗannan marayu ba za su gama wannan abinci ba shi sa ta mika hannun masabaha ga waɗannan ne ganin cewa dukkaninsu a ƙarƙashin ta suke ta ce gwamnatin ta riga ta gina musu wajen koyon sana'o'i ganin cewa dama akwai wannan wuri amma 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne suka ƙona wanda gwamnatin ta sake ginawa sana'o'in da za a koya musu nan dan allah su rike da gaskiya su fita su yi nemi abinci da abin da suka koya kar su saya akan titi ba ma so ne mu gansu a kan titi suna rokon nan ba ma so bai kamata ba kuma baya cikin al'adarmu to dan Allah da annabi gwamnati zai taimaka musu su ma su taimaka kansu su bar roko akan hanyar nan especially mata maza ba za ka gansu akan hanya ba amma mata da yaran nan kullum ko da mazan sun kai an kai musu abinci dole suna fita suna wannan baran to sun ga mata su gaya members din su mata cewa da Allah su barbara tunda gwamnan Borno shi mai taimakawa ne kuma yana kan taimakawa kuma zai taimaka malam Ibrahim Musa dai shine jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu da ke jihar Borno wanda kuma ya soma da mika godiyarsa game da wannan tallafi da suka karba da ma wasu bukatun nasu da suka ca hankulan gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu a kai. Na yi godiya a madadin nakasassu na jihar Borno da suka samu wannan tallafi sa'annan kuma muna da koke koke-koke da na gabatar muna fama da rashin abubuwan yi da kuma rashin kulawa daga al'umman jihar gaba daya wanda yake baran nan da aka muka yi kaurin suna da shi ya faru ne da dalilin rashin kulawa daga al'umma idan da al'umma na ya bani kulawa wancan ta ba su kulawa da sauransu ina tunanin baran nan ba za mu rungume ta matsayin sana ba da haka muka koka a gwamnatin jihar borno sannan kuma na yi kira da mu na kasassu din mu ma mu rungumi kokarin dogoro da kai domin ita bara an banda kashe zuciya ba abin da zai kara mana amma daga lokacin da muka samu tallafi muka kuma muka nuna kan muka nuna duniya cewa mu ma fa akwai kulawan da zamu iya yi wa kanmu da kuma akalla dai iyalan da suke karkashin mu tunda shi ma na kasashe kamar sauran masu lafiya shi ma zai hayyafa daga karshe zai kyankasa da sauransu waɗanda suke sa kuma za su bukaci bukatu na yau da kullum sannan na ya kira da kungiyoyi na masu zaman kansu a nan jihar borno sukan zo suna ba da tallafi a mutane daban-daban waɗanda suka haɗu da rikici to na kasan nan kuma kusan kullum kusan kowanne mutum da kake ganshi mai lafiya amma yau an jima kaɗan zai iya zai iya zai iya samuwa da nakasa a dalilin wannan masifan da ya faru mutane da yawa sun nakasa yanzu idan ka je kam kam ɗinmu mu akwai nakasassu da yawa ba sa samun kulawa hannu ɗaya bai ɗaukan jinka za ku kai kuno ne adadin da a jihar borno to adadin haƙƙi ne kuma na gwamnati ta samu tantancewa da lissafa na kasassu kamar a ce census amma dai a kiyasance dai mu dai muna tunanin muna da akalla mutum a rajistan mu akalla muna da mutum sama da dubu biyar wanda yake na kungiya ne wanda muke kula da shi. Mala Ibrahim Musa kenan jami'in hudar jama'a na gamayyar kungiyar nakasassu da ke jihar Borno ke bayani game da kalubalen da suke fuskanta da kuma mika wasu karin su ga gwamnatin jihar Borno. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Da fatan zamani afuwan kutsen shigowar wannan rahoto da kuka saurara. ta hukumomi a jamhuriyar Nijar su ma kira suka yi ga jama'a musamman masu sana'ar sufuri ko kuma 'yan kabu-kabu a yankin iyakar ƙasar da Najeriya da su hatara da wasu gungun mutane da suka fito da suka fito da salon shakawa mutane wani irin sinadari da ke fitar da mutane daga hayacinsu domin su kwace musu ababen hawa daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana A wani lamari da ba taɓa ganin irinsa ba sam sam sam a nan iyakar Nijar Najeriya waɗansu miyagun ɗiya ne ko ɓarayi ne suka yi amfani da wani sanadari da har yanzu ba a kammala binciken ko ne ba domin shaƙawa waɗansu 'yan kabu-kabu da suka ɗauke su daga garin birnin Kwanni a jihar Tawar jamhuriyar Nijar zuwa Illela tare da bin hanyar Kalmalau ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya abinda yasa 'yan kabu-kabun suka hita daga cikin hayyaci abincinsu sai da kawai suka falka suka ga kawunan su a cikin asibiti kamar yanda wani dan kabu-kabu mai suna nasiru wanda ya shaidi lamarin ya yi mini karin bayani jim kaɗan bayan ya dawo daga asibiti ganin abokana aikin nasa ranar jiya lokacin da muna na an ka ɗauko guda aminu shi an ka riga huci kiwa da shi ana nan sai an ka ce ga wannan kabu-kabu cewa an ɗauko babu rai ko da mun ka zo likita mun hakali Eh, lalle aminu na mai kabu kabu an ka ce cikin dawa na an haga ne ya shi an ka ɗauko shi wanda sun ka ɗauko shi bisa mashin an ka huce da shi aya na yanzu ko magana ma bai yi rai ga hannun Allah Allah ɗaya sa abin da an ka shaƙa musu ta daji an ka ce sun ka bi sun ka amshe motunan sun tafi idan mutum ya kiyaye in goyo ya ce ma daji ka ji baka abu ba wai dole na ba sai ka ta da abin da zai baka mi abin da zai baka ka bi kwalta in yace bai bi kwalta ka aje shi ka ta tafi zuwa ƙarfe shidda na lokacin da aka kawo wannan na harkon shi ko wanga zuwa ƙarfe bakwai na yana jin zuwa bakwai shi ko aka kawo shi ana kokarin yin mangara ba shi ko wanga zuwa shidda da minti ishirin. tuni dai muryoyin magabata doko daga hukumomi na barikir na gargajiya da kungiyoyi daban-daban suka soma tashi don kira ga masu sana'ar kabu-kabun da ke kan iyakar ta nijar kasar Najeriya kamar yanda Malam Abdani shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta ANDD a shirishin birnin Kwanni ya jaddada a lokacin da muka tantamna da shi. Na kwana da bakin ciki bisa abin da ya wakana jiya, rama abin akwai matsala akwai bakin ciki kwarai bisa ga abin da ya kasan mutum bai iya kare mu kai ne masifa idan Allah ya kome ta, amma shi kuma mutum ya kamata shi kiyaye komi zai samu bisa ga abin nan ya kiyaye. Yaran nan ina kiyaye musu kusa kunnun bisa ga abin da suke yi, kuma kunnun muna ji hankalin su irin waɗanga abubuwa su suka haru kuma ba za mu hashi ba kullum muna tunatashe su muna kira ga yan kabo kabo yana da kyau koyaushe idan za su hita daji ya kasance an ɗauke ka cikin grup ɗinku dan ka kai dan in ka ga mutum ya ta ya laɓe hawan nuri ya kire ka ya ce ka ka kai shi wani abun ka ga su mutanen ku cikin grup ɗinku ko ko cikin wa da ku ba su san ko ka ta ba yanzu ka diba irin mu jiya bisa ga sai da an ka samu muka samu labari an ka ce ga mutane can shi cikin daji an shaka mai wani abu a sun ta da mutunan su kaga irin haka nan yana da kyau kakin ka kakin mutum shi daga an san ko ne na ka dauka ko a na an amma su kuma mutanen mu saboda hankalin su kuɗi sun bude musu idanu sai ka taya mutum yin koyi shinga ta bayan hage ya bai baya da kai shi ta shi ta ya cuta maka ina watan mutanen nan su kiyaye bisa ga irin waɗanga abubuwan na kana in ka dauki mutum ka gane shi da wasu abubuwa gana da kyau ka kaddara lalle baka kai mirka baka iya kare maka ita idan Allah ya jarrabe ka da ita amma ai hakali a kiyaye Allah ya tsare ina son mutane su ga su sa kansu ga kuɗi su yi hankali da rayuwa ta guda ce idan ta salwanta shi kenan shi dai wannan lamarin shine karo na farko farko da masu neman sace motuna ko kuma mashin suke amfani da wani sanadari domin neman hallaka 'yan kabu-kabu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To duniya mu bi ta to duniya mu bi ta asannu. yanzu agogo anan fa cewa yake karfe ɗaya na dare ne da minti 17 ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a shekarun baya babban bankin najeriya ya sallami wasu ma'aikatansa na wucin gadi su fiye da biyar daga aiki wasu daga cikin waɗannan ma'aikatan sun ce sun shafe fiye da shekaru ashirin suna aiki a lokacin da ya sallami waɗannan ma'aikatan babban bankin ya biya su wasu kuɗaɗe da ya ce haƙƙoƙinsu kenan a matsayinsu na ma'aikatan wucin gadi tunda su ba cikakkun ma'aikata ba ne ba za a iya yi musu sallama kamar na cikakken ma'aikaci ba to sai dai ma'aikatan nan sun ce da sakil domin kuwa dokokin kwadago na wannan banki sun tanadi cewar ma'aikacin wucin gadi ba zai shiga shekara ɗaya yana aiki ba idan kuwa ya shige hakan to dole ne a ɗauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. dukkan waɗannan ma'aikatan babu wanda aka maida shi cikakken ma'aikaci duk da cewar sun wuce shekara guda suna aiki Abubuwa guda biyu waɗannan ma'aikata suka yi roƙo a kai. Kore babban bankin Najeriya ya biya su dukkan kuɗaɗen da suka cancanci a biya su saboda matsayinsu ya kai tamkar cikakkun ma'aikata ko kuma dai bankin ya duba ƙwarewarsu ya kuma ba da cikakken aiki ga dukkan wanda ya cancanta kuma yake buƙatar yin aikin. Bari mu faro da jin bayanin kakakin waɗannan ma'aikatan Mr. Bulus Daniel. Sunana Bulus Daniel, ni ne shugaban disengage temporary staff na central bank babban bankin central bank to ba mu labarin yadda aka sallame ku ku wajen 500 yaushe kuma aka ɗauke ku aikin na har aka sallame ku eh an ɗauke mu aiki wayansu da an ba su appointment 1988 wayansu kuma aka zo aka ba su appointment 2001 wayansu 92 wayansu 96 wayansu 98 aka yadda aka da aka ba da appointment a matsayin temporary staff wato ma'aikatan wucin gadi wansu an ba su a temporary appointment wansu da sun yi aiki a treasury inda ake ijiye kudi wansu inda ake kirga kudi wansu kuma a office a different wansu, wansu masu gadi yadda da muka yi aiki kenan muna aiki kenan kuma mun ba bauta ma banki duk da karfin mu muka yi wayannan aikin kuma da gaskiya mun masu aiki ba su taba fitowa banki ba ta taba fitowa ta ce mun saci kuɗi ko wani abu ya faru ko kuwa an kori mutum haka ko ya yi rashin hankali a wajen ba. Bulus ba mu labari a cikinku waɗanda suka fi daɗewa kamar shekara nawa suka yi suna aiki. A kowanda sun shekara ashirin a kowanda wanda suka fi daɗewa shine wanda da aka ɗauke shi 1988. To ka gaya man wanda aka ɗauke shi 1988 lokacin shi gwamnan da yana ina ne. lokacin sai ka tarar ma lokacin ma bai gama university ba amma wannan an zo ka zo ka sallame shi ba sai ka zo ka ɗauki dubu ɗari biyu don saboda saba ragin cin mutunci ka zo ka bashi dubu ɗari biyu da dubu talatin da dubu talatin da biyu. kafin mu ma isa nan shin ya ka'idar aikin ku take don eh, abun mamaki ne mutum ya kai wajen shekara ashirin a ma'aikata yana aiki a matsayin temporary kamar yadda kake faɗa ko ko ma'aikacin wucin gadi. ka'idar aiki na banki na babban banki da central bank of nigeria da kuma nigeria labour bai kamata mutum ya wuce bai kamata mutum ya kai wata shida wuce wata shida ba wata uku zuwa wata shida sun riga sun karance ka abin da yasa sukan bar mutum ya yi wata shida ko shekara don saboda su karance shi su san wani irin hali ne ko zai ko me yana sata ko baya sata amma sun barka ka wuce wancan gurin automatically ka zama ma'aikatan banki na permanent kenan yawwa to a wace hujja aka bayar kace an sallame ku nan ne tun wajajen dubu biyu da bakwai yanzu wajen shekara goma kenan menene bari mu sake komawa baya mm. shin kana nufin tun waɗancan shekaru goma ba ku haƙura da maganan aikin ba har yanzu kuna ta ba ku kama wani kuma sabon aiki ba kuna cewa ko a maida ku ko a biya ku wani haƙi. Barin gyara wani abu guda ɗaya wajen. An sallami wayansu 2007 wayansu 2008. abin da ya sa ba za mu iya ja da wannan faɗan ba dole sai hakkin kowa ya fita don saboda ni da kana gani na ina da yara uku shekaru na kuma sun wuce arba'in ina ne za ka je kana neman aiki za su ce suna neman suna neman wanda suna ashirin da biyar ana ɗaukan masu shekara ashirin da biyar akwai wanda a cikinmu sun kai shekara tamanin ina ne za su je su samu aiki yanzu haka kuma banki ne ta rike su wane shekara ashirin suna aiki a wajen bauta ba bayar da ba su ba ba da haki ba. Faɗa mana waɗanne dalili aka ba lokacin da aka zo sallamar ku daga aikin. Ba dalili. Mu da mun bar shi akan cewa da suna da nasu interest a kai. In ba haka ba muna aiki yaya zaka kori wayansu kuma ku da su da suna da 'yan uwa wanda suna da director wanda suna da yan uwa ko ah, wanda suna da yan uwa kanin su director da su sauransu ko gwamna shine sai aka dawo da su sai aka ba su permanent appointment mu kuma tun da yake ba wai ba mu da connection da kowa shikenan sai aka ce mana mu tafi mu tafi mu je ina kana nufin a cikin ko waɗanda aka zaga daga baya aka bawa aikin kina akwai wanda an zaga daga baya sai an kira su an ba mu takardar tare sai suka dawo sai suka kira yan uwansu sai aka ba su appointment su suna aiki har yanzu da nake gaya maka yaya aka yi ɗazu ka fara cewa bayan an sallame ku ko wasu kuɗaɗe da aka ba ku eh, ya lamarin yake da da suka sallame mu sai sun ɗauki kana shekara tara ko takwas sai su baka dubu ɗari ɗaya da ashirin wai da goma sha shida wannan kuɗin abin da suka sa cikin takardar sallame akan cewa ka tattara kayanka to ina kuɗin sallaminka in ka tattara kayanka in ka yi shekara ashirin sai su baka dubu ɗari biyu da talatin da biyu kudin da da suka bayar kenan so ina hakimu tun da doka ta ce in ka shekara in ka kai shekara ɗaya su consider ɗinka ko wata shida su su sallame ka ka zama permanent staff kana pension so ina hakinka na termination da benefit ɗinka wajen. Bulu za su aji daga waɗannan tsawon shekaru goma da kuka daina aiki a wajen waɗannan matakai kuka ɗauka eh, na ganin wannan haƙƙin da kuke magana ah, kun same shi. Matakan da muka ɗauka mu dai mun ce mun nace akan cewa hakkin mu dai dole duk yadda aka yi sai ya fito nan mataki na ɗaya mun ɗauki mataki sai muka je Nigeria Labour Congress ta mana fada Nigeria Labour Congress ta rubuta ma CBN akan cewa su dawo da mu ko su biya mu. yadda ake salaman permanent staff su biya kowa ma hakkinsa yadda da mataki farko matakin wanda muka fara ɗauka kenan don mu ba masu tare da zaure saye bane ba mu so mu ɗauki ko makamai mu ce muna wasu muna muna muna bata wayansu kayan banki ko wani abu amma kuma muna ɗauka a ta hanyar da dole gwamnati sai ta ji koko dole sai babban cbn babban banki da central bank nigeria ta biya duk kowa ma hakinsa ma'ana uh, kun ji wajen to me ita kungiyar kwadago ta yi kan lamarin da ta kira mu sai ta rubuta mu cbn su dawo da mu ko su biya ma kowa hakinsa sai sun kira mu daga baya sun kira mu mitin mun je mitin na fari sun ce mana za su kara mana wani abu muka ce babu dokan ta ce su dawo da mu ne ko kuwa su biya ma kowa hakinsa so suna neman hanyar da kuma za su zalunce mu ga kuma takarda da an tura musu so muka ce babu sai suka dawo sai sun kira Nigeria Labour Congress sun kira mu muka je mitin da muka je mitin sai ka shikenan sai suka kira Nigeria Labour Congress na wajen awa daya suna mitin ba su kira mu a mitin mitin din ba sun je sun shiga sun kulle ofis daga baya sai suka dawo shikenan sai suka ce mana mu shiga mitin din muka shiga mitin jiya lebo Congress ku da da kuna baya su da da suke bayan mu suna ce mu tashi tsaye dole sai an biya hakimu ko kuwa an dawo da kowa a matsayin permanent staff daga baya kuma Nigeria lebo Congress tun da yake sun je sun yi mitin sun shawara da central bank sai ya dawo yana sun ce mana wai bamu da condition of service wani bamu da condition of service ba da ku rubuta leta guda biyu a kansu su biya mu Amma Bulus baka ga da ba su fahimta ba ne sai da CBN din ta yi musu bayanai sannan suka gane gaskiyar lamarin. Ai a dokan Labour Act sun rubuta ko CBN din sun rubuta a kan cewa ma temporary appointment din mu bai kamata ya wuce wata shida ko ɗan shekara ɗaya ba. Dole kawai dole kawai sai sun confirming ɗinka a sai full stop ko kuwa sun biya ka hakinka. To me kuke gani ya faru da aka fidda ko waje aka tattauna a cikin ɗaki? Mu da mun gani a kan cewa wancan ko makafo ya sani a kan cewa Nigeria Labour Congress sun je sun karbi wani abu. Zargin da kuke kenan. Zargin kenan wancan ma wancan zargin su ma sun sani Central Bank din ma sun sani muna zargin su ko ta ina. Hmm. a kan cewa sun zo sun karbi wani abu a wajen banki. Shi yasa sun dawo sun juya mana baya. Uh, Bulus daga nan uh, ka san shekara goma dole abubuwa da dama sun faru daga nan ko me ya sake faruwa? daga wajen shi kenan sai muka jawo su zuwa national assembly mun rubuta ma national assembly sai suka kira mu da suka kira mu su ma sun kawo cbn kan cewa su zo a national assembly dukansu sun zo Daniel kenan, a mako mai zuwa za mu ci gaba da bayaninsa a kasance lafiya. kuma ga labarai a takaice. Tsaka mai wuya. Sunana Asabe Baba na haya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu sunana Amadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na nishar. Tsaka mai wuya muna son shi yana cikin remu dura da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa mi za a yau wai bisa mi za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador yusuf mamman ina taya sashen hausa na murya amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya sunana abdulrahman daga sabon fadama a accra ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani muhawara da suke yi shi in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan voa voice of America. To sai kasance tare da mu gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga labarai a takaici. To a takaice masu bukatar zuwa Amurka daga wasu ƙasashe takwas za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma 'yan wasu ƙasashe zuwa Amurka wanda aka yi ma garan Bawul wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu. shugabar jamus angela merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar kasar jamus a zaben shugaban kasa wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaben alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance to amma jam'iyyar ta christian democrat ta samu ƙuri'u kasa da yadda aka yi hasashe masu haro da aka kawo karshen shirin nan baki daya wannan lokaci sai kuma dan anjima jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi zamu zo muku da wani sabon shiri da izinin Allah. Kafin nan bar mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan ɗaya daga cikin masu sauraron mu Alhaji Hafizu Waziri Tela Jos wanda Allah ya warsu a ƙarshen makon da gabata da fatan Allah ya ki kansa da rahama idan ta mu ta zo Allah ya kyautata a ƙarshen mu. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da cibahiru diodene da kuma john da ya haɗa mana sautukan Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC sai an jima idan mun haɗa shirin hantsi.